رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك الأدواء أن مسلسين البركة مسلسين عبد الله بن أبي بكر أو أن أموات أبي وضائر ولي أو تكتكين بن كان أنا رانا تلا أبان sha takwas ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda shi ne darasin nuna a wannan makarantar ta mun shekara ta littafin riyadu salihin wallafar alhafiz yahya bin sharaf annawawi a darasin da ya gabata muna karatu cikin wannan babi mai albarka باب صلة الأرحام باب بر الوالدين وصلة الأرحام من كاو كرشن حديثي من نمبر تدريكو da talatin a yau kuma za mu tashi farkon hadisi na ɗari uku da talatin da ɗaya imam nawawi ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu Allah ya kara masa yadda Kada ya ce, "Lamma na aya, lokacin da wannan aya ta sauka wa amzin ra'asi wa kuma ka gargaɗi danjinka mafi kusa da a Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam a Ƙuraishan." Sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira wa Ƙuraishawa, "Wanci ta ma'u sai suka haɗu, ba amma yai amfani da lafazi wanda yake mai gamewa, wa hassa ya kuma amfani da lafazi mai cewa ta hanyar ambatan sunan ɗaiɗaikun su wa ya yace ya bani abdi ya ku banu abdi ya bani ka'ab ibn lu'ay ya banu ka'ab dan lu'ay an qidu anfusakum min an-nar tusbiratan da kanku daga wuta ya bani murra ibn ka'ab ya ku banu murra dan ka'ab an qidu anfusakum min an-nar tusbiratan da kanku daga wuta ya bani banu abdimanaf an kizo an suka kumminan ku tsere da kanku daga wuta ya bani hashim ya ku banu hashim an kizo an suka kumminan ku tsere da kanku daga wuta ya bani abdul muttalib ya ku banu abdul muttalib an kizo an suka kumminan wannan shine lafazan da manzon Allah ya amfani da shi da su wanda suke sune masu gamewa shine yace fa amma za mu ga cewa dangi ne ake su baki daya banu abdi shams banu ka'ab bin ai dangi ne don kulalle akwai mutane masu yawa kashin wannan dangi din saboda haka shine to gamewa sannan ya ce wa khassa lafazin wa khassa shine abin da zai fara ambato anan da yace ya fatimatu ya ce fatima an na nafsaki min Allah nar dai da kanji daga wuta abin nufi shine dukkanin su baki daya kowanne daga ciki ya aikata abin da yake shine zai zama tsira daga azabar Allah subhanahu wata'ala ya aikata abin da ubangiji madaukakin sarki zai masa riddifi da shi ya sanya su cikin aljanna wato ya da'a ga Allah Shi ne sai ce fa inni la amliku lakum min Allah shay'a hakika ni ba na amfana muku komai wajen ubangiji madaukakin sarki abin nufi shine bani da wani abu da zan muku a lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya ce zai muku azaba ba zan iya hanawa ba sannan lokacin da ubangiji zai shigar da ku aljanna nan ma ba zan hana ba me za ku yi shine ku aikata aikin da ubangiji yake so wanda yake bayar da aljanna da shi Mana kenan sai su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan dai suna so su samu wato ainihin gafara idan suna so su samu ni'imomi su daga azabar Allah ta'ala yace ghayra anna lakum rahiman ta'abuluha bi biladiha yace sai dai hakika kuna da zumunci igiyar zumunci wanda ta hada ni da ku da abun duha bi biladiha hakika zan jika da ruwanta ma'ana ita wannan igiyar zumunci din da take tsakaninmu zan sanyaya ta da ruwanta abin nufi shine zan sadar da zumuncin da ke tsakaninmu da ku zan yi muku abubuwa waɗanda suke zumunci ne ke zunta aikata su amma idan kuka je rana alkiyama kuka saba ubangiji madaukakin sarki kuka saba mu kuka tukai mun biyayya wa ke ka zan kyale to da ka wannan sai ke nuna cewa ashe za ka sadar da zumunci ta da wanda ba ma musulmi ba domin a cikinsu zamu ga ba kowanne ne daga cikin su daga cikin Qurayshawa ba kowa ne musulunta ba amma zaka sadar da zumunci da shi zumunci wanda yake baya cin karo da addini sannan kuma za ka yi biyayya cikin addinin ka cikin abin da ya ci karo da abin da yake so shi wannan mutum shi yasa za mu ga a sa'ad lokacin da mahaifiyarsa ta ce ita ba za ta ci abinci ba sai ya fita daga addini sai musulunci ya ce wa in ja halaka idan suka tsananta a gare ka akan cewa sai ka shirka da ni sai ubangiji ce ne ba za su sai amma kan kai su biyayya wannan iyaye ma ke to tana ɗan uwa na dangi saboda haka dai wannan hadisi sai ke nuna mana cewa lalle sai an sai an aikata aiki sannan za a samu aljanna na sabobi kuma za ka sadar da zumunci ne gwargwadon iko amma su kadai ba za su samu cikin shiga aljanna ba in dai bai yi imani ba in dai bai yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isa za mu ga cewa su Abu Jahil su Abu Lahab baki ɗayan su dukkan su shawa ne amma dukkan su ba wanda zai shiga aljanna saboda yadda suka adawarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yace fadin sa sallallahu alaihi wa sallam bi bilaliha yace huwa bi fathil ba dan yaliyo ba'un dinnan wato ainihin fatha الثانية تبيو وكسرها سنكم معنا كرم تاشد يمة كسرة والبلال لفظ بلال شيني الماء وتروى wa ma'anar hadith ya ce ma'anar hadithin shi ne sa'asiluha zan sadar da ita wato shi wannan zumunci ke shabbaha ta bil hararati tuqfa bin nar manzon Allah ya kamanta yanke zumunci da da zafi wanda ruwa yake kashe shi wa hadhihi tubarradu bis wannan kuma to hakika za a sanya ya tane da sadarwa abin nufi dai anan wajen shine manzon Allah yana nufin cewa zai sadar da su a matsayin sa na uwansa na jini amma idan ba wannan ba to ba wani abu da zai musu idan suka je ranar kahira suna masu saba ubangiji madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce cewa bala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun saboda haka mutane da su himmatu su aikata ayyuka na da'a su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne san ababai wanda ya mana bayanin cewa su ne za su kai mutane cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi mai namba ta 332 imam nawawi yace wa an abi abdurrahman an karko daga abu abdurrahman wa an abi abdullah an karko daga abu abdullah amr ibn al-as radiyallahu anhu ma abu tam'as Allah ya kara musu yadda قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما زم الله صلى الله عليه وسلم جهارا أبيني غير مسر بعد ويبا يقول ينا شوى إن آل بني فلان إن آل بني فلان حقيقة dangin mani laisu bi auliya'i waɗannan ba su ne masu taimaka min ba inna ma waliyyi Allah wa salihul mu'minin hakika mai taimako na shine ubangiji madaukakin sarki da kuma nagari cikin mummunai walakin sai dai lahum rahimun abulluha bi bilaliha hakika suna da zumunci wanda zan jika shi da ruwanka abin nufi shine suna da zumunci wanda zan sadar da shi a nan wajen abin da manzon Allah yake mana bayani shine kamar abin da ya gabata a hadisin baya na cewa musulmi baya neman agaji daga wajen wanda ba kafiri ba kafiri baya zama matsakancin lamari na musulmi sai dai idan wannan kafiri ya kasance dan uwa ne ga musulmi to wannan musulmi zai sadar da zumuncin da yake tsakanin su idan dai wannan kafiri bai kasance kafiri ne wanda ya shedanta adawa yake yaka yake wato ainihin cutar da musulmai ba amma shi da bintan lamura yana tsakanin musulmi ne da yan uwansu musulmi zai taimaki dan uwansa musulmi zai agaza masa zai kare maka dukkanin wani abu mai cutarwa da zai zo ya same shi zai nemi taimako wajen ubangiji madaukakin sarki cikin wannan saboda haka wannan shine zai sa duk kafircin mai kafirci ba zai damu musulmi ba tunda dama ba ka bukatar komai daga wajensa kana nema ne daga wadan Allah subhanahu wataala muttafaqun alayhi imamu bukhari da muslim sun wannan hadisi wal lafzu lil bukhari lafazin kuma na imam bukhari ne me yasa aka ce idan yana cutar da musulmai yana ta yaƙi da adawa wato kafiri ne mai yaƙi ga musulmai ba za ka sadar da shi ba saboda tamkar kana nuna masa abin da yake daidai da ke tamkar baka damu da cutar wanda yake musulmi ba shi kuma alaka ta musulunci gaba take da alaka ta jini idan da har zai taba musulunci to kenan babu ruwan karshe idan da kuma zai zama shi yana kafincin sa ne amma kuma baya musgunawa baya cutarwa da musulmi sai dai shi ba zai musulunta ba to wannan za ka sadar da shi sadarwa wadda take ba ta cin karo da addini sannan za ka yi kokari ka aikata abin da zai zama jawowa ne gare shi wajen shigo addinin musulunci domin wanda yake yaƙi shi ya zama da cewa to baya bukatar ba a masa wani abu domin shi a wajen sa addinin laifi ne ke shi za zai yaƙe ka ya yi kokarin cutar da kai da addinin baki daya to kai ma daga nan ne sai zama za ka yanke alaka da shi babu wani abu da za ka aikata a gare shi wanda zai zama taimako ne gare shi wajen ya ci gaba da aikata abin da yake aikatawa na adawa da musulunci hadisi mai nan ba ta dare na na eh ba musulmai bane kamar yadda muka karanta a baya kamar yadda muka sani su shawa akwai su abu jahil duk suna cikin su su abu lahab duk suna cikin su da yawa da waɗanda ba su musulunta ba sannan kuma da musulmai daga cikin su saboda haka musulman su ne su kuma wanda ba musulman ba ba su su ake ba na shine muka buga misali da cewa kamar mutum ne shi ma a yanzu ga musulmi a yan uwansa ga wanda ba musulmi ba a wanda ba musulman ba wanda kace a kan musulunci yake to ba ruwanka da shi ba sadarwa tsakanin amma wanda ya zama baya cutar da musulunci to shine zaka sadar da shi da fatan ya shiga musulunci hadisin ne nan ba ta ɗari uku da talatin da uku imam nau ya ce wa an abi ayyub an karbo daga abu ayyub salih ibn zaid al-ansari salih dan al-ansari radiyallahu anhu Allah kara masa yadda yace anna rajulan qala hakika wani mutumi ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah akhbirni bi amalin ba ni labarin wani aiki yudkhilu lil janna wanda zai shigar da ni aljanna wa yuba'iduni min an-nar sannan kuma ya nisanta ni daga wuta dama wanda shine abin da sabai suke nema har kullum me yasa a samu aljanna me yasa a tsira daga wuta dama kuma wannan shine ribar rayuwar duniya ne mutum ya tsira daga azabar Allah ya rabauta da kuma samun aljanna idan ya zama mutum ya rayu a duniya kuma karshensa ya zama wuta to me ci riba idan mutum ya rayu a duniya ya sha duk da zai sha kuma ya samu aljanna to shi wannan shine wanda ya ci riba shi har kullum zamu ga tambayar sahabbai shi ne suka tambayi manzon Allah ayyul a'mali afdal ayyul a'mali ahabbu ila Allah duk irin wannan abubuwa suke tambaya shi nan ma yake tambaya yace a ba shi labarin aikin da zai shigar da shi aljanna kuma ya nisanta shi daga wuta domin shi ne manufa ta rayuwar kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bautawa Allah ta'ala kuma kar ka yi shirka da shi da komai ka bauta wa ubangiji madaukakin sarki shi kaɗai ka ta shi kenan cikin bauta duk abin da yake aka kira shi da suna bauta ne ya zama Allah subhanahu wata'ala za ka yi wa shi kaɗai yanzu misali sujjada sai zama ba wanda za a yi wa sai Allah shi kaɗai yanka sai zama ba wanda za a yi wa sai Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai dukkan ma wani nau'i na ina ibada azumi ne aikin haji ne duk din dai wannan abin sunansa ibada sai zama ba za a yi wa kowa ba sai ubangiji madaukakin sarki shi kadai domin Allah ta'ala ya fi kowa kishi shi yasa yace idan ka aikata aiki sai kuma kai ya ban abokin tarayya to sai in baka sai ubangiji ya baka da wannan wanda ka aikata aikin ka ya sai zama abokin tarayya ubangiji madaukakin sarki shi yasa anan wajen ma manzon Allah ya ci to ku bauta Allah ta'ala kar kai shirka da shi kar ka sanya masa abokin tarayya tsawon dan adam ne ko aljani ne ko mala'ika ko wanne ne shi yace wa tuqimus sala sannan kuma ka tsayar da sallah wa tu'ti zakka kuma ka bayar da zakka wa tasilu rahim sannan kuma ka sadar da zumunci wannan shine mu'allim shahid wato anan ana nuna mana kenan daga cikin sabuba wanda suke sawa mutum ya samu aljanna wanda za su sa mutum ya tsira daga daga azabar Allah subhanahu wata'ala akwai waɗannan abubuwa da aka ambata domin ba su ne abin da ya tambaya abin da zai shigar da shi aljanna ya kuma tseratar da shi daga azabar Allah daga wukan ke to shine sai aka lissafa masa waɗannan abubuwa wato kenan wannan sai yake nuna cewa a shi shiga aljanna dole sai an aikata aiki kenan shi yasa da da da akwai wani abu wanda ba aiki ba da sai ce mai da zauna ko sannan wannan yana nuna mana a kawai buri na ka samu aljanna ba zai sa ka samu aljanna ba sai kai biyayya ga ubangiji yanzu sai mutum ya shiga musulunci ce ai yana burin zai samu aljanna yana da kyakkyawan batun da shiga aljanna ko da bai musulunta ba kuma wannan mutum ba zai samu dole sai ya shiga musulunci ya nisanci shirka ya kuma yi da'a ya aikata abubuwan da ake so wannan mutumin shine sai ya samu aljanna an ba da labarin abdullahi bin zad'an na cewa shi ya kasance mutumin kirki ne ya aikata ayyukan da'a ne amma saboda bai musulunta ba shikenan ba zai samu aljanna ba to lallai ita aljanna sai an musulunta kuma in aka musulunta sai an aikata aikin da'a sannan za a same ta muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 334 إمام النووي وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أنكر ولد سلمان بن Allah ya kada مصر الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا أفضل أحدكم idan ɗayan ku ya buɗe baki in ɗayan ku ya azumi kuma lokacin buɗe baki yayi wani yuftir ala tamrin to ya buɗe da dabino fa innahu baraka domin hakika akwai albarka cikin sa fa in lam idan bai samu ba fa in lam yajid tamran idan bai samu dabinan ba fal ma'u to ya buɗe baki da ruwa fa innahu tahurun domin hakika shi ruwan nan mai tsarki ne a nan wajen sai aka ce mutum ya buɗe baki da dabino idan bai samu ba sai ya buɗe baki da ruwa mana abin da ake nunawa nan mutum ya aikata aiki na da'a wanda ya fi kowanne in ya samu iko idan baka samu dama ba sai ka tsallaka zuwa ga wanda yake biye da shi wannan shine abin da ake so a gane ai za mu ga cewa a nan an nuna dabinan shine yafi abin da za a yi buɗe baki da shi za a ce aka ayi amma da mutum bai samu ba ce ya dora wa kansa ba sai aka ce to sai amfani da ruwa ruwa da ba shi ne mafi sauki na abin da ake samu so da ka to a nan wajen wannan sai a yi fa'idantu da cewa aikin da'a shi ma idan baka iya aikata wannan ba sai ka tsallaka na gaba mutum ne yake so ya bada zakka amma ba shi da dukiya ba za a ce dole sai yayi ya je ya ci bashin dukiyar da ta kai lissafi ta kai shekara zautar nan ya a shi kenan sai tsallaka wanda zai yi mutum ne yake sanya aikin hajji ubangiji bai hore masa ba sai ya tsallaka zuwa ga abin da zai iya kar mutum ya zama fatan ibada mai girma ya hana shi aikata wanda yake da iko sai ya zama yayi bai babu kenan da baki daya wa qala sannan sai ce as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa sadaqa ga mai karamin karfi sadaka ce mutum ne wanda yake ba mai babban karfi ba sai ka taimake shi da wani abu da ubangiji madaukakin sarki ya hore maka ubangiji madaukakin sarki zai baka lada na kayi sadaka wa ala zirrahimi amma kuma bayar da sadaka ga wanda yake dan uwa na jini sintani abu biyu ne sadakatun akwai ladan sadaka wa kila da kuma lada na sadar da zumunci saboda haka wannan sai aka nuna mana anan a cewa wanda ya ba wa ɗan uwansa sadaka za a rubanya masa lada ce zai samu lada biyu a kan idan ya ba wa wanda ba dan uwansa ba domin mai saboda fa'idar da zai samu ta sadar da zumunci shi wancan wanda ka ba wa na nesa ba za a samu wannan ba shi dai zai zama ka bayar da sadaka ne ka taimaki mai karamin karfi wannan shi kuma zai zama ka taimaki mai karamin karfi kamar yadda ka taimaki wancan sai kuma doriya ga alaka ta jini da yake da kai da ita wadda ke shi wancan babu saboda ka nan wajen ne sai musulunci ya fifita dan uwa na jini abinda ake so a nuna mana shine ana so a nuna mana muhimmancin da ke cikin sadar da zumunci kenan rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa ya yace hadithun hasanun hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta uku da talatin 335 imam an-nawawi ce wa ali ibn umar radiyallahu ma an farko daga abdullahi ibn umar Allah ya kada musu yarda qala yace kanat tahti imra'atun ya kasance akwai wata mata a karkashi na ma'ana matar su kenan wanda yake aure wa kuntu uhibbuha na kasance kuma ina santa wa kana umaru yakrahuha shi kuma umar ya kasance baya santa umar baban sani sai ya zama kenan yanzu gashi yana zaune da mata a matsayin matarsa shi kuma mahaifinta baya son wannan mata malamai suka ce abin da ya sa Umar dan Khattab baya son wannan mata saboda matsalar da take da ita a addinance tana da matsala ta fuskar addininta shi yasa Umar dan Khattab baya son ta to me ya faru fa qala bi sai ya ce da ni talliqha yace da ni in sake ta mana shi Umar yace da dan nasa Abdullahi ya saki wannan matar tasa fa abaitu yace sai na kin sake ta fa ata umaru radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu sai kuma dan khattab Allah ya kara masa yadda sai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakara lahu zalika ya bashi labarin haka yace da shi shiga shiga abin da ke gudana فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من دم الله صلى الله عليه وسلم يتي طلقها سكيتا wannan hadisi daga cikin abubuwan da yake nuna mana yana yana nuna mana za a yi akwai wajibci na yin da'a kenan ga iyaye a lokacin da suka umarci mutum da wani abu daga cikin abubuwa sannan wannan za mu ga cewa yana so ya saki matarsa tare da cewa aure yana daga cikin abubuwan da musulunci ya umarni da su kuma wanda musulunci yake so gashi kuma suna zaune da matar kuma yana santa kuma aka ce ya sake ta kuma za mu ga manzon Allah ma ya tabbatar da cewa a take da malamai sai suka ce wannan shi yake nuna lalle abin da Umar din yake nufi shine abin da ya dace kenan sannan kuma lalle cewa da yayi sake matsala ce a addinin ta domin ba dan ka ba manzon Allah ya fahimtar da shi yace me zai sa ba za ka dale ta ba saboda haka malami suke cewa idan mahaifa suka ce da su ya rabu da matarsa kenan dole sai ya rabu da ita musamman ba a lokacin da ya kasance abin da ake je masa tsoro abu ne wanda yake na addinin sa ne kamar yadda ya faru a nan madan da Umar san Khattab suka ce da ake aka sun haka ne da manzon Allah ya hana shi rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa qala kuma Imam Tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun hadisi ne kikkiawa kuma ah, ingantacce hadisi mai lamba ta 337 imam an-nawawi yace wa an abi darda an karbo daga abu darda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rajulan atahu yace hakika wani mutumin ya zo wajen sa mana shi mutumin nan ya zo wajen abu darda fa qala sai yace da shi inna limra'atun hakika ni ina da mata wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha kuma hakika mahaifiyata tana umarta ta da in take ta ita wannan matar tawa فقال سيتي دشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم زم الله صلى الله عليه وسلم أنا سوى الوالد أوسط أبواب الجنة ما يفي شيني مبي الهير قفا الجنة فإن شئت إذا كاسو فأضيع ذلك الباب سيك توزن تولنا قفا شقاء الجنة سيك كاسو شقاء أو احفظها قفا مكتيا يفتيد ذاك يشقاء malamai suka ce adam wajen da yake alwaliyu yana nufin cewa mahaifa ga baki daya domin za a ga mutumin da ya zo masa da zancen tambayar da yake yi abu ne wanda ya shafi mahaifiyarsa ga mahaifi kaɗai ba kuma sai amfani da lafazin namiji yana nufin maza da matan baki daya sai malamai suke cewa wannan hadisi abin da yake nunawa lallai mutum zai dage yayi yi iya iyawarsa wajen neman yardar iyayensa ka yi iya wajen wato yin biyayya ga iyayenka ka yi duk abin da za ka iya wajen samun farin cikinsu saboda mai saboda wannan shi ne sababi na shiga aljanna saboda samun yardarsu kofa ce daga cikin kofofin da zai sa mutum ya samu ya shiga aljanna ta cikinsu kuma a lokacin da suka nemo wani abu daga wajenka aka ce lalle kada mutum ya watsi da wannan abu da suka nema lalle mutum ya musu da'a cikin abin da suka umarce shi ya aikata matsawar dai bai zama abu ne wanda ya saba wa addini ba matsawar dai ba abu ba ce suka yi masa je ka wani ba ko kuma su ce maka je kai shirka ko wani abu makamancin wannan in dai abu ne wanda bai saba da addini ba to lalle za a yi to daga cikin abin da za mu ga wannan hadisi ya dace da na bayan ka shine dukkanin su ana so su rabu da matan su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da da Umar dan Khattab akan abin da ya nufi na dan sai rabu da matarsa to shine zai ci gaba da faruwa kuma shine abin da Abu Dabda ya istinbabi daga cikinsa ya samar da cewa lalle wannan mutumi shi ma ga abin da ya kamata ya gaya masa wanda amsan nan da ya bashi za ta nuna cewa wannan mutumi kenan ya rabu da matar tasa domin ya nuna masa cewa idan ya ga dama ya tozarta wannan kofar ta ina zai tozarta ta ya kiyin biyayya ga mahaifin kenan ko mahaifiyar idan ya ga dama ya kiyaye ta ta ina zai kiyaye ta ya musu biyayya ke? rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala kuma yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce injinin ya ji aduwa sai a rubuta saboda ɗayan biyu ne duk wanda duk mutumin da ya yi ya kai matakin ya ce ma rabu da matan nan taka to kai ka san ya kai duk inda zai kai na ran zai baci na ganin cewa da kai an rabu kuma a so da dama irin wannan za ta kasance ne shi dan ya ringa ganin abin da suke abin da yasa suka fusata bai kai su fusata ba abin da kamar shi Abdullahi da Umar kun ga abin da yake gani shine bai kai arabu ba shi kuma mahaifin yana ganin ya kai arabu to sai ka je kai ka rabu da su ita kuma ba ka rabu da ita ba tunda har suka iya ce kasan musamman iyaye na hausa tunda a cikin hausa muke zuwa akwai kawaici tsakanin duk abin da zai sa mahaifi ya yi magana a kan matadarsa aya kan wannan kwata-kwata to in ka ga an kai matakin ya ce ya yi magana kuma da ya tashi magana cewa ya rabu to ka san wanda zai sa ka ga ya kai makura so da dama zai zama abubuwan da za a ringa yi su za ka ringa yawa ba ba ta yi kuma ba ma ta yi ba galibi ba za ta yi a gaban ka ba sai dai su ce ma ta yi ita kuma in ta kware ma kana zuwa an kai magana sai ta fashe da kuma sai da ce ka yanzu ni zan musu kaza kaza kai kuma sai ka kamar su suke cutar da sai ka kamar cutar da suke amma abin da zaka gane shine ita ba ta da aljanna ba ta da wuta ba ta da wani abu da zaka samu na in ka rasa shi a wajen su ita ta baka wato samun aljannan nan so da ka a wannan lokaci ka kaddara ma ba abin da ta yi musu kai ka yi bincike ka tabbatar amma su sun dage sai an rabu su zo da ka samu farin cikin ta rabu da ita sai ubangiji ya maka da canji mafi alkhairi saboda Allah zai ga cewa ka masa biyayya ne wajen wajen rabuwa da abin da kake so ka bibita samun farin cikin su akan samun naka farin cikin sai ubangiji ya ga aka ya maka da ma sai sakin ba isa bai zama haramun ba da haramun ne kun san haramun shine abin da idan mutum ya aikata shi ubangiji madaukakin sarki zai ba shi zunubi to da wannan ne sai a ce ban da shi banda shi shi sa muka buga misali da cewa idan suka ce ka je ka ci hakkin wani je ka ka ɗauki dukiyar wani ko je ka daci wani ko kai kaza a ne irin wannan ba za a yi ba saboda shi haramun ne kai tsaye ba ta fuskar da za a yi musu biyayya amma idan ba haramun ba ne don wani abu ne wanda zuciya take so ake ganin shi ne daidai shi ne kaza ya zama kuma an kasa cin madina tutu sai a kura kuma duk lokacin da suka ce suke ta ka ki sakinta to za ta ga cewa ta fi su muhimmanci kenan wannan dole shine abin da za ta gani kuma kai ma ko baka faɗa ka ba abin da kake gani kenan ko ba haka bane ita in tana so ta zauna da kai za ta ce kakka fice ni anan sai a wa za ka yi da'a duk sun da kai musu da'a kai mata da'a din to shikenan su ne suke gaba da ita kuma ba abin da zai sa ka ga mutuncin su kai ma abubuwa suka rikice maka in kai musu kuka to sai ka ga mutunci a kaza saboda haka dai babu laifi a cikin mutum ya rabu da ita Yeah, wasu ba ta tsawa ba su ranar da cikin al'amuran su don akwai mutumin da aka sace ya saki matarsa ya sake ta a kullum saki zai ta ce ta ta auri wata ita ma ba a ɗauki wani zamani mai tsayi ba ta ce ya kai hmm. haka abin da ya ta tafiya ya ki abin nan so kuma iyayen musamman iyaye mata hmm. iyaye mata sun uwa ce za ta cikin wannan al'amarin idan kana zaune da su kai a matsayin ka na ɗan su a gida ɗin kucin zaune wallahi ba na uwar zama take kishiyar ma saboda shi ta abin da za daɗin aure wani ba za ka samu jin daɗin aure a matsayin ka tsawa saboda duk ko da ka kai ta kaɗa mun ce ka fi ta magana a yau ko da ya ce gani to da ana samun irin wannan tsammanin ina gadawa shi ne bayanin na ka kamar a nan wajen an taɓa yin tambaya wadda take ya wannan ko wato dama idan ya zama da mahaifinka da mahaifiyarka suna tare sai abin ya fito shi ne idan guda ɗaya ya fusata to sai a nemi sai a nemi taimako da guda ɗaya akan ya shawo kansa amma idan ya zama na cewa ba sa tare to fa karshe abin da zai zama shine kai ne za ka yi jayayya da su ko ka saka musu ko ka saka ma shine a daman kuma idan mata suka rasa wanda za su kishi da shi sai su ɗauko wanda bai kamata a kishin da shi ba musamman wasu ba sai kaga cewa ma gidan haya ne ake zaune ba ana zaune gidan haya mata da yawa wata sai ta kama kishi da mata wani ba mijin su ɗaya ba ko sai a kama kishi saboda ta rasa wanda za ta kishin da shi ta ce tana da wanda za ta shagar da ita in wasu ma ba ma gidan haya suke ba gidan kowa daban sai a kama kishi tsakanin matar wa da matar kani kishin fatara ake cewa ne ko sai ga ana yi saboda an rasa wanda za a yi shi, sai a yi ta dauki ba dadi to a irin wannan lokacin in tana taron yanzu misali mahaifiya ta ce a rabu kaga inda mahaifi dama shine mai karfin iko shikenan sai a nemi agajinsa amma in ya zama a rarraba ake to dole da ba shi da wani abu da zai in an rasa ko ka nemi wani malamin ya mata wa'azi wanda zai ta da shi amma karshe inda ya zama ko ita ko matar sai dai ka gura ka da mutum saboda abin da yake faruwa shine kamar yadda na faɗa malam ya faɗa abin tsoro shine zai zama za ka yi ta'ura kana rabuwa dole haka za ka haƙura a ita yi in ba ka ba kai ma ƙarshe abin da za ka ji tsoro shine wannan ƙofar za ta samu ta shiga aljanna ko ba za ta samu ba shine kawai babban tashin hankali in ba za ta samu ba kai ma fa kawai a rayuwa kake kana zuwa zai faru kuma kamar yadda malam ya faɗa ya fi tsanani ga wajen iyaye mata fasadar da uwa mace za ta yi lokacin da take so a rabu da mata sai ya fi wadda namiji zai shi karshe ma kila in ya dan yi maka ishara baka abin nan ba zai iya tade ka amma ita abin da zama yana ta biyar ta za ta sa shi a gaba wani lokacin ba zai zama ba ma ita aka bata wurin ba wataƙila ƙannan ka koyayyanka su ne mata aka yi fada da su su ne za su zo su ce a rabu akwai wannan aka rasa abin sai a tsira ba da ai bai shi isa muka ce take ba haramun ba ne shi kuma yi wa mahaifiya biyayya wajibi ne idan ka bar wajibi za a baka zunubi in ka aikata haramun za a baka zunubi shi wannan ka bar shi a karancin abu ka ce makaruhi in ka aikata makaruhi ba za a baka zunubi ba shin za a bar wajibi a ɗauki makaruhi ma'ana za a bar abin da in ka bar shi za a baka zunubi ka ɗauki wanda in ka bar shi ba za a baka zunubi ba shine abin da za a auna karshe ba ka da wata mafita wadda ta wuce wannan kuma kamar da muka faɗa Allah zai dube ka ya gami kai ina kan ba wani shi ta ta jarabawa kenan ai haɗa shi da iyayensa su ci casa shi shi wannan shine ta ta jarabawa kawai kai ta nan za a jarabe ka kila Allah zai baka lafiya zai baka zuciya zai baka ƴaƴa abin da kake nema a baka duk wani abu na duniya da kake nema a baka amma kuma sai a jarabe ka ta nan bangaren a gaya za kai kai wannan ita ce taka jarrabawar mutane da yawa za a samu iyaye maza galibi suka tsufa kafin mutum ya kai inda ya kai sun rasu to sai a baka da wanda wani sai a jarabe shi da iyaye mace sai a yi tai a tai wani shi kuma ba da uwar za a jarabe shi da matar za a jarabe shi ita ce za ta zama yar banza ko ba ta iya cewa ke ta ba amma kuma ita za ta ta musguna wa uwar ko ta ta yin hakuri ta kaza sai kuma baka bata ce ma kitan ba amma ta baka kai aiki da naka hankali ka kasa to shine inda matsalar take karshe wancan ba ba za ka samu da ba in ka aikata shi ita kuma dama ai ba za a fasa mata hisabi da ita ma ta mutu ita ma za a yi mata hisabi ai ubangiji zai tambaye ta kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ko da ɗanta ne so da aka to ita anan sai ta karɓi na ta kalubalen kai kuma ka masa duk biye da za ka Allah ya gani an fasa maka an yi ma kaza an yi kaza amma duk kai saboda su ne dai iyayen kai ma ka musu da kana gani duk ƙarshe ka hakura sai ubangiji ya maka mafi bicin sakamako dama ita ba abinda zai hana Allah ya masa sakamako na cewa mai ta aikata a rayuwa ta yi kaza da Allah shi ne yake da kowa amma kai kuma a yanzu gaba take da kai shine sai ka kura ka bita me zai faru a lahira tunanin me zai faru a lahira ba zai sa kai misali yanzu kana tunanin ai idan an je lahira ita ma ta aikata ba daidai ba ni ma yanzu barin aikata mata abin da ba daidai ba wannan ba zai ba da mukuta ba kawai ni bari in bita ita kuma in ta je ubangiji ya mata hisabi daidai da abin da ta aikata kuma karshe idan ɗa na gari ne ba ya ce mata za ta ba za ta zo a je a ce gashi yanzu wannan za ta shiga wuta akan haƙƙin danta ba kaga sai ya kure ta, musamman ba shi wannan kaga ba wani tashin hankali wani wancan wanda za a ce mai saki shi zai fi shi ma shiga da kuma shi wannan kaya karshe ba za ka samu kila ba wani dalili kawai so yake shigo da wata saboda haka duk abin da za a yi mutum zai ta yin hakuri zai ta yin hakuri kuma in ka hakuri sai ka ga wani abu ne kila zai zo wanda ubangiji zai kawo maka shi sa aka jarrabe ka tana kila an maka duk abin da za a yi ma ta ni'imar duniya wataƙila in aka jarrabe ka wannan ita ce inda za ka samu aljanna sauran wata kila ka aikata wasu abubuwa wanda in ba don wannan ba za ka iya shiga wuta duk ubangiji shi kadai ya sani saboda haka yi hakuri a bi yadda za a yi amma dai mafitar ita ce inda wanda zai yi nasiha a fahimta a nemo shi shi kenan yanzu ka kai baka ja ba amma kullum na ce ka zaki ta gaji cikin ta kullum ana ta wannan ana ta wannan baka san inda abun zai kare ba kuma kai ma in kana da yaya abin da za su dinga gani shine ana ta saka kana ji kai ma me zai faru shikenan kai ma kana sa su ba za su yi wannan ba ko iya duniya za a tsaya ke Allah ya وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنكر ودق البراء دم عازب Allah ya kara musu yadda an yi nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al khalatu bi manzilatin um yar uwan mahaifiya a matsayin mahaifiya take ma'ana da yar uwa da dan wacce a matsayin uwa suke malamai suka ce ta jin tausayi tausaya wa ‘ya'yan ita ƙanwace ko ita yace wajen tausaya wa ‘ya'yan ‘yan uwarta kamar uwa ta ce za ta jiye musu tsoron abin da zai zama mai cutarwa za ta yi musu fatan abin da zai zama mai amfanarwa sannan shi ma kuma ɗan zai bi su sau da ƙafa kamar yadda zai bi mahaifiyar tasu mahaifiyar tasa zai kyautata musu kamar yadda zai kyautata wa mahaifiyar tasa wannan sai ke nuna wato abin da ake so mutane ma kawai su gane shi ne ita mahaifiya dama kawai kyakkyawan hankali ya nuna za a bi ta babu damuwa babu sabawa shi sa sai ake bayanin cewa ɗan uwarta ma kamar ta take wajen musgunawa kenan a wajen kyautatawa dama shine abin da zai zo kwakwalwar mutane wanda wannan su ma kuma su ma kuma a nasu bangaren su ma a asali an saba mahaifiya tana tausayi tana jin kai tana kaza tana kaza ga ƴaƴanta su ma wannan shine abin da za su aikata wannan abin da zai nuna mana shine kullum zamani yana canjawa yanzu kamar yanzu da aka gama zancen mata ta kishiya da dan da matar mahaifiya ta kishi da dan da matar danta to zai faru kuma zai iya yiwuwa wani matar wata matar ta zo ta rufi ɗaya ta rasu shi sai kuma a to a aura wa mijin kanwar ta saboda ta ji kanwar ɗannan ƴaƴan shi kansa ba wuce abin da ya san za a yi kenan a ji zai iya yiwuwa kuma ta koma ta zama waɗannan ƴaƴan sun zama kishiyoyin ta su je tun da babar su ba ta nan kuma shi 'ya'yan kan ne a ka'ida to amma abin da ya dace da lafiyayyen hankali ne za ta yi wannan jin kan za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza kuma wannan shine abin da ya sa hausawa su ma suke irin haka idan kanwa ta rasu ko ya ta rasu sai a ce to a mai masa gurbi da ya kuwata saboda su ne wanda za su ji kan ɗayan da aka bari ana ganin auro wata daban ba lalle ne ta ji kan nasu ba kuma lamari yana iya canzawa shi ma wannan amma dai abin da ya dace da hankali shine za su ji tausayi sannan kuma su ma za a yi musu biyayya kamar yadda za a yi mahaifiya rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala yace hadithun sahihun hadisi ne ingantacce imam an-nawawi yace wa fil babi ahadithun kathira cikin wannan babi akwai hadisi masu yawa abin nabi shine wajen babin da magana akan wato sadar da zumunci da bin iyaye akwai hadisai masu yawa sahih mashura a cikin sahih bukhari wanda suke ingantattu minha daga cikin su akwai hadithu ashabil ghar hadithun mutanen nan na kogo wannan mutane wanda suka taho wanda suka fake a kogon dutse kuma wani dutsen ya zo ya rufe su wanda yake za mu ga cewa imam nawawi ya kawo mana hadisin a baya a ƙarshe menene ya faru abin da ya faru shine kowanne ya yi kamun kafa ga ubangiji madaukakin sarki da aikin da yake tunanin shine aikin da lallai ya yi shi domin Allah ina ga a lokacin mun yi bayani muka ce yanzu mutum shi ma ya zauna ka auna a ce maka wani aiki ne kake ganin lallai babu wani riya a cikin sa babu ba wani mutumi da kai ne ya faranta wa sai Allah subhanahu wataala shi kadai ko dan irin wannan rana idan ta faru wani zai iya rasawa saboda yanzu riyar ta zama ta rasa mu sosai in sallah za ka yi ma za ka ɗauki hoton ka kana sallah in aikin hajji kake za ka ɗauki hoto in ka za burinka a sani burinka a yaba maka in ba a yaba maka ba ma sai ka jawo shi ka ce wai wani bai ga ina yin kaza ba ya ba min duka manta da mutane shine ka nufi Allah subhanahu wataala waɗannan mutane kowa ya kamun kafa da aikin da ya kasance yana yi ɗaya daga cikin su ya kamun kafa da biyayyar da yake wa iyayensa biyayyar da yake wa mahaifiyarsa wanda yake fifita ta akan matarsa yake fifita ta akan ƴaƴansa ya zama in ya kawo musu abincin dare sai ta ci sannan su ma za su ci idan ba za ta ci ba to koyaushe za ta kai su ma karan su wanda har akwai lokacin da suka ta kwana ya riga ya samu kai barci amma ya ji tsoron kar ya zo ya ba su kar ya zo ya ba su ya zama ya fifita su akan ta sakamakon wannan ya sa haka su ma ya ba su har sai da mahaifiyar nan ta tashi da ta tashi sannan bayan ya gama da ita ya ba su wanda ya zama shi wannan shine aikin da zai yi wato tawassuli da shi wajen neman ubangiji madaukakin sarki ya yi musu abin da suke ciki na rufewar wannan wannan kogon dutse wanda wannan shine hadisin da imamu nawawi yake yin ishara zuwa gare shi a cikin wannan babu abinda za mu gane a cikin sa shine fifita farantawa iyaye akan farantawa mata fifita farantawa iyaye akan farantawa yaya wato kenan wannan kuma sune mafi kololo wanda yake kusa da kai wanda yake da kusanci da kai ko ya zama yana bangaren iyayenka ko bangaren ƴaƴanka ne ko matarka wanda duk wannan gaba suke da duk wani wanda kace ganin zai iya yin tasiri a kanka zai iya sawa ka aikata wani abu ko ya hana ka aikata wani abu to sai aka nuna a wannan gabar iyaye su ne fiye da su shine sai wannan ya kunshi cewa kenan sauran gama garin mutane ba ma a ta suke sauran gama garin mutane ai wani mutum zai saba wa Allah saboda ya samu abin da zai ba wa ƴaƴansa suke zai yi tata wani zai yi fashi da mukami wani ya dambara wani ya kaza duk dan ƴaƴansa duk dan matarsa duk dan kaza amma sai aka ce iyayen su kuma su ne kololuwa za ka fifita su akan 'ya'ya to shine imam nawawi yace a wannan babu na magana akan biyayya ga iyaye da kuma sadar da zumunci akwai irin wannan hadisin wa hadithu durayj da kuma hadisin durayj hadisin durayj mun karanta shi durayj na cewa shine wani mutumin kirki wani bawan Allah wanda ya kasance mai yawan bauta ga ubangiji madaukakin sarki mahaifiyarsa ta zo tana kwada masa kira a daidai lokacin da aka yi dace yana sallah yake tunani yace to rabbi salati wa ummi yace ya ubangiji to ga sallah ta ga mahaifiyata wanne zan yi shi sai yake ganin bari ya fifita yin sallah tun da ita ce wato bauta ga ubangiji kai tsaye inda shi ma bin iyayen bauta Allah ne yace to amma sai budu bari ya fifita sallar nan ya ci gaba kenan ya ci gaba mahaifiyar nan har ta gaji ta tafi aka kuma yin haka aka tsara yin haka a lokacin mun yi bayani cewa sallah idan ta nafila ce to za ka katse ta ka amsa kiran iyaye idan ta nafila ce saboda kamar abin da muka faɗa kafin yanzu da kaɗan na cewa ita sallar nafila nafila ce mana in baka yi ta ba ba za a yi maka hukuma ba in kuma ka yi ta za a baka zunubi su kuma bin iyaye wajibi ne in baka yi shi ba za a yi maka hukuma ba za a ɗauki nafila hajja wajibi ba haka in kuma sallar farilla ce to shikenan sai sai an idar sannan za a yi musu ba zai tunda ita ma ah, sallar ta kai matsayin abin da idan ba kai ba za a yi maka ba to haka shi durai a wannan lokaci mahaifiyarsa karshe da ta fusata sai masa baki saboda haka ta ce Allah ya nuna masa sharrin matan banza sharrin karuwai wanda yake karshe me zai faru wasu mutane kasan mutane zan kana cikin zama mutumin kirkin ka wani kawai shi zai jawo shi kai keji shi sai shaidan ya kada mai ganji daga cewa dan me zaka zama mutumin kirki me sa ka zama mutumin banza ba sai dinga jin haushin ka wasu mutane suka kyamace shi saboda ya zama mutumin kirki ƙarshe wata mata ta ce musu ita za ta nuna musu ba mutumin kirki ba za ta zo ta nuna musu cewa shi mutumin banza ne shi shi kenan ta tafi ta je ta neme shi ya amsawa ƙarshe ta samu wani makiyayi makiyayin nan ya kusance ta har suka samu ciki ta kawo ta ce musu wannan dan na jurejin mutanen nan suka taso a fusace aka zo aka rushe masa ɗakin bautar nasa aka fito da shi ce kai dama mutumin banza ne ce kai kaza kaza kaza kaza suka zo a fusace kamar dama a fusacen suke bayan abin da suke nema kenan to shikenan jurayd abin da zamu gane anan shine me yasa ya samu wannan jarrabawar mahaifiya ya saba mata shine ta fusace har sai mai bakin nan shine to imamun nawawi yake ishara zuwa ga wannan hadisin na jurayd wanda karshe ubangiji madaukakin sarki ya fitar da shi ta hanyar sanya wannan yaro ya magana yake miki yayi shine mahaifinsa to shine yace wa hadisin Jurayj da kuma hadisin Jurayj wa qad sataqa su dukkan sun gabata wa ahadithu mashhura fi sahih da kuma hadisai ingantattu cikin sahih al-Bukhari hazabtuha yace na goge su ikhtisaran domin takaita ga na bi kawo su ba saboda kar a takaita littafin asali kamar da muka bayani a farko da yi shi dan ya zama gagarumin littafi ba yayi shi ne a matsayin wani littafi wanda mutanen da suke farkon neman ilimi za su ɗan karanta shi a haddace shi ya zama yara za su da cewa a farkon neman karatu kuma sai ya zama yanayi ya canja zama littafin ya kunshi fa'idoji masu girman da manya kowa yana buƙatar sa ko mutum duk inda ya kai ilimi yana buƙatar wannan littafin to shine yake cewa wa min ahammiha daga cikin mafi muhimmancin su ma'ana su waɗannan hadisai wanda duk da ya goge su akwai hadisu amr ibn abasa akwai hadisin amru dan abasa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda at-tawil wanda yake mai tsayi ne shi al-mushtamilu wanda ya kunshi ala jumalin kathiratin jumloli masu girma min qawaid al-islam na daga tusoshi tushe tushe na musulunci wa adabihi da rajbansa wa ta'azkuruhu bi tamamihi insha Allah ta'ala kuma zan ambace shi a cikin sa in Allah ya yarda fi babin raja'i a cikin babin da yake magana akan fata ana fata na samun ramar ubangiji madaukakin sarki amma duk da haka duk da wancan zai kawo shi to anan sai nufin ya dan gutsuro shi qala fihi ce a cikinsa ya ce wane ne ya faɗa shi ne amurɗan abasa Ya ce da kaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama bi makkata na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin makka ya'ani fi awwalin nubuwa yace yana nufin cewa a farkon annabta mana farkon turo min zan Allah sallallahu alaihi wa sallama mana ce ne shi lokacin bai musulunta ba ce ko shi amurkan abasa ya ce fa qultu lahu sai na ce da shi ma anta ba ni ne kai kala ya ce nabiyyun ya ce annabi ne ni fa qultu wa ma nabiyyu me kenan annabi kala ya ce arsalani Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki ne ya turo ni fakultu ya ce to sai na ce da shi bi ayi shay'in arsalaka da mai ubangiji madaukakin sarkin ya turo ka ne qala yace arsalani bi silatil arham ya turo ni ne da sadar da zumunci sai da sadar da zumunci shi aka fara ambata ko ya turo ni da sadar da zumunci wa kasril awsan da kuma karya gumaka wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi shay'a ya turo ni kuma da cewa a dayanta Allah ta'ala kar a sanya masa abokin tarayya la yushraku bihi shay'an kar a sanya masa abokin tarayya mana nan wajen za mu ga cewa abu na farko da ya fara ambata shi ne sai amsa da ni bisu da ke arham ya turo ni da sadar da zumunci dama kuma babin yana magana akan sadar da zumunci da kuma bin iyaye wannan sai ke nuna mana ashe sadar da zumunci kenan abu ne mai girman gaske wa zakara tamaman hadith yace sai ambaci hadisin cikakke baki daya wallahu a'lam ubangiji madaukakin sarki shine mafi sani babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi babu da zai magana akan haramcin tsatsa iyaye wannan babun da ya kare ya magana akan abisin a kuma sadar da zumunci wannan kuma zai magana akan in ba abisu ba me zai faru me abin da aka yi tanadi in ba a sadar da zumuncin ba menene zai faru menene abin da ubangiji madaukakin sarki ya tanadi ga waɗanda ba sa sadarwa da kuma waɗanda ba sa bin iyaye din shine yace babun da zai magana akan nan. ok to ba na babin da zai magana a kan sadar da zumunci haramcin yanke zumunci da haramcin saba wa iyaye da kuma yanke zumunci to shi kenan mata shi farkon babin sati mai zuwa Allah ya nuna mana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu da wannan kuskure Allah ya kai mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله